Yayin da gwamnatin Najeriya da dattawan Arewa ke kira ga amai da zuciya nesa kan fitinar da ta jawo akasi daga masu rajin kafa ƙasar Biafra, Farfesa Ango Abdullahi ya ce tsayawa kan gaskiya ne bakin Zaram. Ango Abdullahi azantawar da muka yi a Abuja ya ce ƙalubalen ba batun tsarin mulki ba ne kuma dattawan kudu maso gabashin Najeriya sun so su fargajaji. A tsaya a gaya ma juna gaskiya. Ba maganan abinda ake kira tsarin mulki ba ne a kan takarda. Amma wanda aka yi saboda shi suna nan a ƙasa. Su ne kuma ake fama da ra'ayinsu akan cewa ba za su iya zama lafiya tare ba to saboda haka sai a zauna a faɗi gaskiya cewa wannan abin da muke kira najeriya zai yiwu mu ci gaba da zama irin yadda muke zaune yanzu ko kuma akwai wata dabara wadda za a shigar da za ta kawo jin daɗin kowa da kowa to ni kuma abin da nake hange a nan wurin yana da wuya duk dabarar da za a yi na tsarin mulki taron tsarin mulki da aka yi ƙasa nan ba ƙasar da ta tsayin mai yawa kamar shi akalla mu kafin bayan bature ya tafi mun taron tsarin mulki kamar shida ko bakwai kafin bature ya tafi yayi kamar guda uku tara kenan amma har yanzu an ce ƙasa ba ta zauna da gindinta ba to wani taro ake nema wanda za a yi wanda za a ce kasa kuma za ta zauna da gindinta saboda haka sai a zo a zauna me yasa ƙasa ta kasa zama da gindinta wanda mulhu ne yake gocewa ko wanda murahon suke gocewa tukunyar take so ta faɗi ta fashe Deji Adeyanju na kungiyar zanga-zangar wamumu Don Do Movement na daga matasan da suka shirya liyafar murnar samun belin Nnamdi Kanu, amma a yanzu ya dawo daga rakiyar batun 'yan awaram. Kotu ya ba da conditions na belin shi, kuma muna ganin cewa tun da kiramin yaro ne samari ne kamar mu zai nadama ya shiga hankalin shi, amma yaron ya nuna cewa baya son zama lafiya, mu ma muka dinga mai kaca-kaca. ibo wanda yake da aikin shi ba zai rufe shagon shi ba ya dinga bin wani yana ta ihun biafra gwamnoninsu su ne masalansu ba najeriya ne masalansu duk gwamnoninsu suna karba kudi me suke yi da shi abubuwan da inam da kano da sauran suke ya kamata su dinga tambaya kina, in ka je arewa nan da wuya ka gan hanyoyi mara kyau amma in ka je duk wuraren su din da wuya za ka gan guda daya mai kyau su suna satan kudinsu ba sa tambaya kullum suna ihun biafra in aka je biafra din za su kawo malaiku ne daga sama wanda za su zo su milki a wurin ai matsalan matsalansu gwamnoninsu ne da shugabanninsu dole ne su yi nasari abubuwan da na zata cewa yaro ma zai dinga magana na canja gwamnanin su ne nake tunanin cewa zai dinga magana ba magana wai yana so ya kafa biafra ba sojoji dai sun ce za su ci gaba da atisayar rawar mesa operation python dance na biyu a kudu maso gabas din don kawar da duk wata barazana ga tsaron najeriya sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya